وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي حدوة أو أن مسلاتي نيما مالك wanda yake kan titin giro a nan sakkwato birnin shehu yau muna maraicin laraba daren alhamis yau kenan sha bakwai ga watan jimadal ula shekara ta 1440 wanda zai daidai da 24 ga watan Januwari na shekara ta 2019 muna cikin karatun littafin hilatu Talibul Ilm yau kuma za mu yi darasi na 19 za mu tashi daga matsala ta 21 daga cikin matsalolin da mala yake kokarin ya nusar da mu hanyoyin neman ilimi da yadda ake samun sauƙinsa da yadda ake samun albarkarsa malami ya ci gaba da cewa rahimahullah al-luju'u ila Allah ta'ala fi at-talab wa at-tahsil la tafza idha lam yuftah laka fi ilmin min al-ulum فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم ومنهم الأصمعي في علم العروض والرهاوي المحدث في الخط وابن الصلاح في المنطق وأبو مسلم النحوي في علم التصريف والسيوطي في الحساب وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو الحسن القطيعي وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء وأبو حامد الغزالي خمستهم لم يفتح لهم بالنار يتي اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل أنا سوك الأمر يقى الله يدك يدك يا وجني أوجن karka ce lalle sai ka samu duk yadda kake so la tafza idza lam yuftah laka fi ilmin min al-ulum in ba a bude maka kofar wani ilimi ba karka damar da rayuwarka ko ga yara haka ne a gidanka wani tun tashi zai ce ni zai tukin jirgin sama zan zama shekaran jiya na je asibiti da wani yaro na sai wani likita ya ce ya ce wannan shine zai zama likita sai ce liman ne shi liman yake so amma ina da mai son likita ina da mai son soja kowa to kowa da inda Allah ta'ala ke sanya sha'awarsa to inda Allah ya sanya sha'awarka sai ya bude maka shi sai ya maka sauki saboda ka zo kana karatun tafsiri an bude maka an bude maka sai ka damar da rayuwarka dole sai ka iya adabi ko balaga ko tasrifi ko nahawu haka wanda ya fahimci hadisi tsaf-tsaf amma fiƙiyo na ba shi wahala kada ya damar da rayuwarsa ya tsaya ya tantance hadisi a amfanin shi a wannan fanni to kowa da inda Allah ke buɗa masa don haka ya ce la tafza kar ka samu wato damuwa idan lam fita laka fi ilmi min al in ya zanto wani ilimi daga cikin ilmoma ba bude maka shi ba abin damuwa bane faqad ta'asat ba'd al-ulum ala ba'd al-alam al-mashahir akwai ilmomin da suka ba da wahala ga wasu daga cikin fitattu daga ce a alam manya fitattu almashahid wanda sun shahara wani a ce fitaccen malami ne a nahau amma bai fahimci hadisi ba wani gogaggen malami ne a kira'a amma ba a ko karɓa hadisinsa saboda rauninsa a wannan fanni sanan ne abu ne Ya ce wa minan man sarraha da dalik cikin su akwai da ƙararra sun faɗa ni ne ilimi kaza yana bani wahala kama ulamu min tarajumi kama wanda duk wanda ya bibi tarihin su zai ga haka wa minhum al-asma'i fi ilmi al wannan wannan ne abokina man taba sa kai na ga kofar ilimi na jiban iya ba kama aruli wani malamin ɗan Senegal ya koya kuma gashi da hikima gashi adibi yana da saurin magana amma ina gane maganarsa kuma ina karatu wasu abuwa gare shi gare shi na fara tasrifi na fahimce shi da kyau amma a ruli aka shiga aka fita aka shiga aka fita ce kai ga ka kana waka ya kamata kai a ruli ce wallahi dai ba na iya abinda ban yi ba kenan da ka yin risalar farko da muka fara ni ina jin koramin tunani na gaban iyawa na bari to al-asma'i gogaggen malamin adadi da larabci bai yi aruli ba bai yi ba babu da masanin kuma aruli da man layi ne na mawaka za ka san kowace waka a wani awo ake auna ta mawakan da ba san wannan ma'aunin ba sai da khalilu bin ahmad al-farahidi ya zo ya fara shi ba sai da zan kama wani mahaukaci yana ɗaukar waƙoƙi yana ɗora haka yana tam tam tam tam tam tam tam tam tam ka kun gane wato yana dora su akan ma'aunai har ya gano wai ma'aunan waka kaza ni ko adadin ma ban yake da ni layin baya ne amma lokacin ina waka ina ta larabci ina ta hausa to ya aka yi waka take hawan awo daidai saboda salika ce ɗabi'a ce fitira ce ba sai ka san wannan fannin to amma wanda suka san wannan fannin su ko yanzu nan za su yi criticizing ɗinka za ka iya baiti guda su yi da illa goma sha biyu gare shi saboda su ko layin su ne don haka in kai kai da baka da wannan ilimin sai ka ba su su ko su diba in suka diba sai su faɗa maka eh hawa da saukarta ya yi daidai tsayawarta da direwarta ya yi daidai tashinta bai da matsala kun gane a zo ƙafiya ma akwai yadda ake yi ta warrahawiyul muhaddith fil khat al-imam ar-rahawi malamin hadisi ne fitacce yace yayi yayi ya rubutu ya kasa bai da kyawun al-khat kuna gani wani malami iya rubutu sai abin ya ba ku shawa wani iya gashi nan tafiya tsotsa ne muna da manyan malamai na zamanin nan da in aka ɗauko rubutu su aka sa ga facebook ko su yi ta dariya to rubutun bai da kyau amma ilimi yana da kyau sun tara shi da yawa وابن الصلاح في المنطق a الصلاح zuri shi ma ya yi ya yi ilimin mantiki ya gaba gyara, amma wannan ya cuce shi ya cuce shi ba ni da ban taɓa shiga ilmin mantiki ba abin da ya hana ni sa tashin farin arraddu al-mantiki na karanta na ibn taymiya wanda a farkon sai yake cewa kuntu a'lamu yaqinan anna hadha al-ilma la yahtaju ilayhi zaki wa la yafhamuhu al-ghabi yace tun kafin yanzu na san da cewa wannan ilimi na mantiki in kana da wayo baka bukatar sai ka san shi wayon ka yake ka in ba ka da wayo ba ka iya gane shi tumi amfani sa kenan <laughs> wannan sai hada mai karatun mantiki ba gaba daya ina nan da shi da jakoba ina ji za ku same shi a makadabatin sahaba idan za ku wasu ta'alikai na akan shi wato ibnu taymiya ya gwadi basira da kaifin hankali a cikin wannan littafi da duk wani littafin ya taɓa yi so da yana magana ne da waɗanda kai tsaye da kwakwalwa suke magana to in ya kawo alqadaya sai ce qadiyya ya kawo matsala ya ce malaman mantiki sun ce kaza in ya gama kawo su burutsun su sai kaga kai hakan ka ya ce baka gane komai ba sai ce to in ka gane bari maka bayani magana ce da kila ba ci sadara bakwai sai ya maka sharhin ta shafi biyu sai ka ji ka fahimta sai ce to za mu mai da martani akan ta ba haka take da haka magana haka ya bi duk wata matsala ta mantiki sai da ya bi ta yana ta son ya ce ai min banza da ne da wani tasiri cikin kana da wayo ba sai ka yi shi ba in kun baka da wayo ba ka gane shi da bai matsala da Ibn salah fitaccen malamin hadisi shi nan da ke da al-muqaddima fi ilmi istilah fi ilmi mustalah wadda duk duniya ta santa kuma ita ce tushen ilmin mustalahul hadisi duk wani littafi na ilmin mustalahul hadisi bai rasa alaka da ita to malamin da ya kawo matsayi ne matsalar su duk bai mandiki ba to nan kasar ayi lokacin da ake cewa ko tafsiri ba ba kai sai ka yi mandiki to me ya da mandiki da tafsiri me ya da qur'ani da mandiki inda qur'ani da mandiki yake so a gane shi ba saukar da shi makka don sanda aka saukar da shi duk abin da ake cewa mandiki laruban maka ba san shi ba to haka da sai a saukar da shi greek girka can inda inda ya taso inda ake ilmul jadal mantiki daman magana ce ta kamar ka ce yanzu tun da yake ɗakin nan yana ɗaukan mutum hamsin kuma yanzu ga shi ya cika to ya nuna mutum hamsin a cikinsa wannan magana mai ce magana hankali mai waye mai bukata sai ka haɗa mai wannan ko ba haka ba kwalba empty da kwalba cikakka in ka bulbula abin da a cikin kwalba wadda a cikakka ta koma empty to ka tabbatar da filin da ke cikinta shi a daidai da yawan wannan ruwa da ka kullum mai waye mai bukata ba sani wannan kun fahimta to haka amma kuma suna da dabaru wanda suke sa a dumulmuye ka don haka kana da ilimin ka sai a mai da kai jahili kana da wayo ka sai a mai shekawawa ana ta ba ku labarin wani da ya je karatun ilimin jadal ko jayayyace ina so ka koya mini jayayya ina iya zan biya ka lau za ka biya ni kaza zan biya kai ce to shiken aka ɗibi lokaci aka ɗibi lokaci ma ya ce to yanzu ba ina gafa bukata ta biya ka iya karatun nan sai ce eh to yana yiwa na iya amma dai kai baka cancanci kuɗin ba yace saboda yace sai na yi jayayya da kai in ni kasa tabbatar da baka cancance su ba to kaga ba yanzu zai baka ba in ka tabbatar da baka cancance su ba ya nuna ban iya ba in ko ni tabbatar da baka cancance su ba kaga ba za ka bada ba ba zan baka ba kun bai ci bayanin ya kwashi karatun ya iya jayayya za ka yanzu zai yi jayayya da malam in ya tabbatar da malam bai cancanci kuɗin ba to malam ba zai ba malam kudin in ya kasa tabbatarwa to kenan bai iya ba ɗin har yanzu sai malam ya ce eh to na yadda mu yi jayayya amma result din naka ba daidai yake ba idan ka tabbatar idan na tabbatar da na cancanci kudin da za ka ba a gina in na kasa tabbatar da su gabanka har ka tabbatar da ban cancance su ba to biya biyu za ka yi min don yanzu na karantar da albajirin da ya wuce malaminsa don da biya biyu a ka yi <laughs> to wannan ilimin fa ne aka shigo da shi a tauhidi albaƙa'u wannan alqidamu albaqa'u almukhalafatu da kola duk la dudda ta samu daga jayayya jayayya shi suke cewa ilmul kalam yi dan da ya ta suka sa a cikin wasu daga cikin littattafansa sannan ah, yace wa minhum an eh, abu abu muslim an fi ilmi fi ilmi tasrif abu muslim an shi kuma gogaggen malamin hau ne amma bai ilmin tasrifi shi nahawu yana fadin ne li'irabi wacce kalma ya take karewa kaga zan ya muri in yazo yana koyon Hausa aka ji mace ya mai da ita namiji ko namiji ya bai da shi mace babba ya bai da shi yaro kai ya mai da ita eh, ai ina faɗin da bobawa wanda ba bahaushe ba to haka bobawa wanda ba balarabe ba to shi na hau shi ke sa ka tashi daga bobawa ka koma fasihi ka koma mai magana tsab yanzu in ka je kano za ka je wani shago na abinci ko na magani ko na tufafi ka isko balarabe sak amma in yi hausa sai ka riƙe baki haifaffen kano ne to ilimin na hau shi ke gwada maka yadda za ka aji kano shi ko ilimin tasirifi jujjuyawarta don larabci kowace kalma tana da tushe shi yasa za ka ji an ce ƙala ya ƙulu ƙaunan ko sara ya siro sairan a haza ya a huzu wa ma'akazatan da sauransu to yadda kalma ke jujjuyawa cikin larabci to shi wannan ya iya li'irabi amma bai iya tasriki wa abul hasan al-qati'i wa suyuti fil hisab alwan suyuti jalaluddin ɗaya daga cikin masu jalalai ne su biyu shi ko ya iya ilmomi da yawa amma bai iya lissafi ba shi da an zo ga lissafi rikicewa yake wa abu ubaidata ga wasu malamai biyar wa muhammad ibn abdul bakil ansari wa abu Hassan al-qati'i wa abu zakariya yahya ibn ziyad al-farra wa abu hamid al-ghazali duk wa'annan guda biyar khamsatuhum lam yuftah lahum bidah duk basu basu da basu da nasibi a ilmin nahwu kasu shahararrun malamai ne za ka yi an ce malam wani ne safani kaza ba zaki shi ba ne, ba cutarwa ne. a tsaya inda ya iya din sannan in ka zo neman wannan ilimi ya gagare ka alhalin ka iya wasu kanka ka sa mara yau ka damu tsayayin da ka iya ibn jauzi da cewa khudh kulle kulli shay'in shay'an wa min shay'in kulli shay'in kowane ilimi ka dan samu wani abu ciki ka san basic wanda a dole wanda asali shi ko ilimin da kake da sha'awa da shi wanda za ka goge a kai ka zama expert ka zama wato ƙwararre gogagge a ciki to shi ko wanda yi kokari ka bi sa komai ka sani a cikinsa to sannan in kaga abu yana yiwa amma yana son baka wahala to jajirce alkisa'i an ce malamin nahau ne malamin nahau ne ƙwararre fitacce wanda har mazhaba ake ca a ce ba haka kisa iya ce ba in ka kawo mazhaban nasu sai a ce a ra sai bai da wannan ba ko farra bai da wannan ba imam ne a nahau aka ce da nahau na ba shi wahala Ya yi yayi sai sai fasa sai bari sai kama wasu ne wata rana sai ɗaya ga tururuwa yana zaune ta zo ta kama wani ƙwaro ta ta yi ta haura sama sai ta sulkuce ta faɗo ta koma kama shi ta tattaka ta tattaka tana so ta kai ga misali taga ta tsallaka sai ta sake faduwa yana sha'anin sa yana kallon ta yana sha'anin kafin a jima ko da diba ta haita ga sai ce a ah, to yace a duk abin da ka dage ke na yanayi sai sake dawo da hau sai gashi ya zan malami imami a wannan fanni ana nuni da shi har inda yau ke magana ya an ce ya ce a ilimin hau to magana ta kare don haka ba wai shikenan yanki kauna za kai ka ce ni ne wannan ilimi ban iya wannan ma ban iya wannan ma ban iya sai ka jajirce ka tabbata ka kai makura in ba ta yi ba sannan ka hakura fa ya ayyuha at-talibu ضعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فيجد الفتح في ذلك يتفى فيا أيها الطالب يا كميني من كرات ضائف الرغبة ka ninninka sha'awarka ga karatu wafza ila Allah fi du'a ka zabura zuwa roƙon Allah duk lokacin da kaga wani fanni yana so ya maka wahala dage ga addu'a wallaju ilai koma ga Allah ma'ana kai ta roƙo Allah ka bude mini ababe Allah ka gani karatun na ina son sa amma yana bani wahala walin kisari bai ne dai ka rinka karire yawa a gaban ubangiji kana roƙon sa wa kana shaykhul islam ibn wannan malami da ake cewa ibn taymiya ya kasance كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله da yawa yakan yi addu'a in tafsirin wata aya ya ɓoye masa iri ibn taymiya ba a ya kasa gane tafsiri a'a asirranta yake so ya gano duk wanda yake karatun da qayyaqut tafsir ibn taymiya bai wallafa tafsiri amma a cikin maganganunsa in ya kawo a ya tsaye shari'i ya faɗi asirar da ke ciki sai aka tattara irin waɗannan sai da aka samu da tafsiri daga bakar zuwa bi rabbin nas amma dai akwai tsalle akwai ayoyin da bai fassara su amma mujalladi shi da manya to shi abin da ya dami shi sama wanda ya wallafa littafin sai kira shi da qaiqu tafsir libni taymiya asirran tafsiri da qaiq abu masu yar gane ba haka in ya kawo abu ga ai suka ce a ah, waya aka ya gano haka kuma shi ga fili a ayar ka Allah da gura maka an ce ibnu taymiya yakan aji ya ma faɗa da bakinsa da kansa ya rubuta yace yakan aji tafsiri Ya yace sai ya karance su ga aya guda ni wannan wani ya ce ni wannan ya ce ni wannan ya ce in an ci tasiri ba wai wallafaffun tasiri ba a lokacin sa ba a samun wallafaffun tasiri gari amma misali ga ruwayen da aka samu ga ibn abbas ga ruwayen da aka samu ga suddi ga wadda aka samu ga kalbi ga wadda aka samu ga abu salih samman ga wadda aka samu ga waye malaman tasiri na da sai ya tara ma'ana ɗari sai ya zuwa ga duk su gamsar da shi ba sai ya tashi ya yi alwala ya yi sallah ya roƙi Allah fatahi ya ce ranta sai Allah ya buɗe masa sai ga ya gano su abuwa cikin ayar wanda duk ba su to cikin tafsirin wancan magabata to shi ne daga cikin addu'a da ke na ce Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim allimni ya Allah wanda ya sanar da annabi Adam sunayen awwal duk mala'iku kuma sani ba ya Allah wanda ya karantar da annabi Ibrahim ai shi ne mafi ilimi a cikin annabawa da suka gabace shi yace allimi Allah ka karantar da ni wa ya mufahima Sulaiman Allah wanda kai ne ka ganar da Sulaiman kes din da Dawud ya kuskure a cikin sa Allah ka fahimtar da ni fahimni fayajidu al-fata fi dalik sai kai Allah masa buɗe a cikin wannan wannan nau'i ne na tawassuli amma ya yi tawassuli da mene da sifar ubangiji da gwanintarsa da baiwarsa da yawa bayansa mana Allah kai ne kai baiwa ga wani nima ka yi min Allah baiwarka ce ta sawa ne yanzu bai ilimi ya Allah baiwar nan taka ta shafe ni nima yanzu bai ilimi kun gane zakaro ne ce to ai yayi tawassuli da Adam yayi tawassuli da Ibrahim kana sai tawassuli da baiwar da Allah ya ba su wannan baiwar tawa ce sifar wace ka gani saboda haka da sifar Allah ya tawassuli kai ko sai ka zo ka ce Allah don Adamu don Ibrahim don Sulaiman annan kun ba wanda ya koyar da kai wannan duk wanda ya wannan ba wanda ya koyar da shi shi koyar da kansa anasi babu wannan in kuma akwai akawa da mai rauni ne muna so don ba mu gane shi ba kuma gabatan mu ba su gane shi ba to wannan ita ce mas'ala ta 20 ta 31 cewa ka yi ƙoƙari ka dage ka hada da addu'a amma kada ka damu don wani ilimi da shi ilmi ma ya gagare ka tsaya inda ka iya amma in ilimi ya zama na wajibi to duk wanda ya wahala dage ka iya shi amma yanzu misali tun baka iya rabon gado ba me matsala sai a je ga wani malami ba kai ba amma kuma da ka iya rabon gado. to babu shakka kana da ƙarin falala da daraja don me don shi ne ilimi na farko da za a ɗauke daga duniya a waye gari mutum ya mutu a rasa wanda zai raba masa gado duk mutane ba su iya ba wa annahu awwalu shay'in yarfa'u ko fil ardi hatta la yakadu yusma'u in ji al rahabi mas'ala ta 32 ce al-amanatu al-ilmiyya yajibu ala talib ilmi حقائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصلاح أعمالها في صحة علومها وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحه ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر asara الأمانة العلمية akwai amana bangare ilimi ilimi yana da nasaba yanzu ka zo ka jingina kanka ga wanda ba babanka ba kayan cin amana haka ne ko ba to haka ilimi yana da nasaba yanzu na wannan littafin da muke karanta magana na dauko daga wasu malamai ta faɗi kalawa ne kalawa ne ko wannan shine amana shi kansa littafin mu ce littafin na bakar abu zai amana ce yanzu wani na iya yaga kwalin na sama sai rubuta sunan sai ce ni ne mai ya yi gaskiya kwaye karya ya tsare amana kwaye ha'inci idan a fada ka insanin bi fa'idatin min al'ulumi fa'ajimil shukrahu abada hukul fulanun jazahu Allah salihatan a fadaniha niha, khalil kibra wal hasada in ka ɗau karatu gurin mutum ce mishi gafarta mana in za ka faɗa ka ce ga wani na ji abinda ya karanta yau zamanin social media ni ba na zauna na kashe dara ne na rubuta littafin duniya makaranta ban ce kuma duk abinda a cikin tunani na bane ba na faɗa na ce a tattarowa ne na yi amma babu shakka akwai na tunanin akwai sanda ina nan ina muku karatu wani abu ke faɗo min gare Allah Allah nika in kare in rubuta shi ga wayata don na ta gida in rubuta wani abin ganin sa nake a titi wani irin karin maganganun nan da wani zai yi ga mota dan hakin da karaina kun gane sai in dawo sai in yi tunanin sai in kago su kimomi, sai in jona da wannan ni na zauna da kashe darare na rubuta abina amma ko je sai da daga wani ya kwaso kaman guda goma jere daga littafi na na ji daga jutsi na biyu amma ƙarshe sai ce ya Allah na sadaukar da waɗannan hikimomi ga mahaifiyata wance ko ba shi su ba amana kenan sanda muka fara buga eh, abokin fira na ɗaya da na biyu haɗe garkuwa fm sun shafe shi kawai sai na ji ana wani shi da ran lahadi da safe an yi an gama an yi duk da darussan da ta fita daga kisoshin tafi kisoshin ne ma jiyo su ne ba shakka jiyo su ne amma ba kai ka ta su ba kai ka tsara su hausar tawace duk kalmar da ka gani wurin tawace sannan na fita darussa na ce wannan darasi wannan labari yana karantar da mu kaza da kaza da sai aka yi darasi na ɗaya aka yi na biyu sai mutane ta kira nan sai ce muna ana karanta littafin kanka amma ba a sa sunana ba sai ne ce to nan gaba in na kyale za a ce ashe labarun garko fm ne na ɗauka na wallafa littafi da su sai na kira su na ce to a gyara amma su kuraje sun faɗa ko daga littafi kaza na wani to me illa me illa in ka ce wani ne shi ne amana ta ilimi don haka duk abin da za ka ɗauko daga littattafan jama'a to ka ko ka ce wani ne faɗa kuma kai shi ne darajarka don ilimi ba wanda ka ƙago shi gadin gadin shi ɗai ake sau da ba faduwa ba ne in ka ce ƙala fulan kai kotun akwai wanda zai ɗauke fasali guda a wani littafi fasali su kutum ya sake buga shi ba ya ce allaftuhu ana ni na yi shi ya yi daidai to ba wai fasali guda ba ga amana ta ilimi ko shafi guda ka ɗauko abinda ake so ka jingina ta inda ka ɗauko ta ihala yanzu duk da hadisai mun kawo su mai muke cewa rawahu at-tirmidhi rawahu abu dawo. kamai da su inda suke shine darajar su ka kowane da darajar sa babansa shi ko ilimi darajar sa tushen ilimi darajar sa tushen inda aka samu shi kuma da wannan ne ake gane darajar magana amma uzuri na iya sa ya zama a yaka kun ga misali ana samun irin wani cikin littattafan magabata kamar ibn al-qayyim wani lokaci yakan kwaso fasali na wani littafi ce na magabata na tarbiyya shigar a littafinsa kakan samu misali sukutun littafin ibnu abil izz hanafi شرح طهوية دي وما أجمله وما أكثر بركته للتالي دي الله يسا مش البركة طهوية رسالة كرامة أكيدة دكا بابو بيضا أكيدة ربوبية دا ألوهية دا أسماء والصفات ما ترى الجرماء كل إلي أنت ديوة أما دا ابن أبي الإز يزوي متى قاقار من شرح سي الله يسا البركة دو دنيا تكبكت wannan sharhin baya da komai a cikin manzannin ibnu taymiya ne amma fa a zamaninsa an batun ibn taimiyya basifa ne fitina ne in ka faɗa ya isa ya ja maka bala'i sai ka sai da kuma ganin bai jingira mai ibn taimiyya wani ɗan afirka ya ba da labari ya ce ya je saudiya ba abin da yake kyama kamar a ce wahabiya da kai aka ce muhammadu ibn abdul wahhab baya so baya kawo. cikin iko allah sai allah hada shi da wani majalisi wanda ake karanta littafin kitabut tauhid ko da yazo ana tsakiya sai yazo ya zauna kusa da wani ana karanta littafin nan na ta burge shi ana kar har aka sarki littafin sai ce kai wallahi wannan littafin dole tafi da samu a da yaje so littafin sai ga ashe na Muhammadu ibn Abdul Wahhab sai ce kai amma dai wallahi malami na ya cice ni so da duk inda malam ya zauna ba wanda yake zagi kamar Ibn Taymiyyah cewa da malamin sa don haka sai sai ya yage bangon sai ya kai mu malami ya ce na samu littar da lansu a duba mini malam ya ci ga ya karanta littafi ya ce kai wani littafi littafi yana da kyau ya yi ta yabon littafi ya yi ta yabon littafi mamaki ya kama shi sai ce do Allah in ka koma kasu ka ta littattafa wannan malam sai kwasu dai ta littattafa ibn abdulhab zuwa da wani ya kawo masa ya ce za ka mili ta mamadu na ya ce a shi wai wannan da ka karanta nasa <laughs> ka kaga ana iya yin tadalisi irin wannan in akwai dalili in akwai dalili amma in babu dalili to duk magana da aka dauko in kalma biyu ce ce kalawa ne shine ko yanzu a jami'o'i yana daga cikin wato abinda ake ba kulawa da muhimmanci cewa duk magana mai da ita take da zaran ka sa abin da za ce kai plagiarism yanzu ma an bullo da wata software in kai binciken ka ka kare sai a zuba mata shi sai a sa binciken naka ga kwamfuta sai a shigar da shi a wannan software duk abin da ba naka ba za ta faɗi jumla duk jumlar da ba ka ce ba za ta gwanin da ka ɗauko ta ce wannan ya ɗauko cikin littafi kaza da guri kaza zaure kaza wannan sai to in aka bai galibi sai a gado ashe dai gamonan gamotar ka ce ni ne ko Kuzmin min wa min hula wa Allah allafahu ana <laughs> haka ake to amma in ka faɗa ba ne amma ka ɗauko maganganu kana jona kana jingina su kanka to wannan ya saba ma amana ta ilimi malai ce yajibu ala talibin ilmi fa'iqu tahalli bil amanati al ilmiyyah fi talab wajibi ne ga ɗalibin ilimi fa'iqu tahalli bil amanati al ilmiyyah ya kai matuƙa wajen yi makarsa ado da amana ta ilimi fi talab wajen neman karatu wa wajen ɗaukar karatu wal wajen aiki wal bala wajen isarwa wal ada wajen bayarwa da karantarwa fa inna falah al ummati fi salahi a'maliha yace rabautar al'umma yana nan tattare da kyawun ayyukanta wa salahu a'maliha fi sihhati ulumiha su ko gyaran ayyuka yana cikin lafiyar ilimi wa sihhatu ulumiha fi an yakuna a umala shi ko ilimi ya zalla da yayye sai ya zan waɗanda suka kawo shi amintattu ne fi ma ya ruru ga abin da suke ruwaitowa au ya sifu ga abin da suke sifaitawa kenan ba mu zama al'umma ta kware sai muna aikin kware ba mu zama masu aikin kware sai muna da ilimi na kware ba mu samun ilimi na kware sai mun jingina shi gaba sai waɗanda suka kawo mana shi sun zan amintattu ne na kware faman tahaddasa fil ilmi bighairi amanati duk wanda yayi magana ci ilimi ba tare da amana ba nan ma abin da yake nufi da amana anan ba magana da ya faru ba abin da yake nufi da amana anan inda ka kware ka tsaya abinda baka iya ba an tambaye ka ce baka sani yazo ne abu kuma jin daga birnin kabi ina ga mai tambayar sa sai ce ban sani ba sai daga kamar ya fusata ni ce wallahi ban sani ba sai dai shiru sai dai ce to nagode mana sai daga to menene matsala in kace baka sani abin da baka sani da yawa ba ta muke musan ta muke a bare mu bincika amma akwai abin da in ce zan bincika ma ƙarya ne dan ban da lokaci yin wannan sai ya fi mini sauƙin ce ne ban sani ne je tambaye wani to amana kenan yace wanda yayi magana a ilimi ba da amana ma'ana baka sani baka kutsa kai kana yi za ka karanta da littafin da baka iya shi za ka koyar da fannin da baka san shi ba za ka ansa tambayar da baka da hujja a kanta to wannan babu ka kauce ma amana ta iri ya ce tudu wanda ya kafa kad masal ilma bi qurha to yawa ilimi rauni ya yi masa miki wada fi sabilil falah al ummati hadara asam kuma ya zama dutsen bakin tukunya ko bakin tulu ga addinin musulunci shi yasa malamai suka ce duk wanda ke tadalisi na ilimi ba bisa manufa ta ilimi ba fasiki ne akwai tadalisi bisa manufa shi ma akwai mai kyau akwai mara kyau to dukkan sama dai bai da kyau ga asali amma akwai mai ma'ana akwai da bai da ma'ana